بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha hudu ga watan juma'a al-akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da daya wanda ya daidai da sha daya ga watan septemba shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asarimul battar fi tafaddi li sahratil ashrar na ash-shaykh wahidu abdussalam bali Allah madaukakin sarki ya ainihin saka da alkhairi a ƙarƙashin babin alfarqu baina sihiri wal karamati wal mu'jiza bambancin da ke tsakanin tsafi da karamar waliyai da mu'jizar annabawa waɗannan kalmomi ne guda uku waɗanda ke afkawa kan dangogin mutane guda uku waɗanda suke da ainihin bambanci a tsakaninsu to amma ayyukansu suna kama da juna matsafi yakan yi tsafi sai a ga kaza ya faru wanda ya baiwa mutane mamaki don abu ne saɓanin yadda aka saba gani haka babban waliyi sai a ga 'ya'ya abu wanda yake ya ainihin saɓawa abin da mutane suka sake saba gani haka nan mutumin da yake annabi to saboda rashin iya bambancewa in annabi ya zo ya ainihin gabatar da mu'ujizar shi sai ka ji ainihin mutane sun rage mai daraja wajen cewa karama a ce karama ai wannan karama annabi ce to ka ce annabi karama ka rage mai daraja ko kuma a ce ai wannan tsafi ne kamar annabi Musa da ya zo sai aka ce wannan sihiri ne to matsalar da ta faru har yau gashi ana musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya an shiga ƙarni na goma sha biyar na musulunci amma abin mamaki da dama daga cikin musulmi ba sa iya bambance tsakanin ainihin wato sihiri da karama tsakanin sihiri da karama mu'jiza dai kowa ya tabbatar da mu'jiza annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gaskiya ce ga ta alqur'ani kullum kana karantawa kamar yadda mutanen makka suka ce in dai shi annabin gaske ne ya sa ainihin dutse wannan na makka duwatsun makka su zama zinare sannan su imani da shi Allah ya ce awalam yakfihim ayatan anna anzalna ilayka ba yutla alaihim shin wannan littafin da aka saukar maka bai ishe su aya ba bai isan mu'jiza ba gashi nan ana ta karanta musu ana ba su labaran abubuwan da suka sani da waɗanda ba su sani ba labaran abubuwan da suka faru da waɗanda ba su faru ba wannan ai ya ishe su aya wannan to mu'jiza kenan babu wani musulmi da ke musun annabi sallallahu alaihi wa alihi yana da mu'jiza babu wani musulmi da ke musun annabawa na da mu'jiza amma matsalar da take faruwa shine bambanci tsakanin ɗan sihiri da ainihin malamin sunna bambanci tsakanin matsafi da waliyin Allah wannan waliyin Allah al'amari ya faru a hannun shi wanda ya ba da mamaki sai a ce wannan ainihin karama ce ta faru gare shi sakamakon me sakamakon bin Allah matsafi sai ya zo ya ainihin tsafe-tsafen shi ya dabarin shi sai idan makaho ya buɗe sai a ce wannan ihana ce wulaƙanta shi Allah ya yi yana saɓon Allah amma Allah ya biya mai buƙatar da yake da ita to wannan ihana ce istidraji ne Allah ya nemi shi ainihin wato bin shi kaɗan kaɗan ne yadda in ya kama shi ba zai kuɓuce ba sai a ce to wannan tsafi ne to me yasa wahidu Abdulsalami bali ya kawo wannan ainihin wato babi a cikin wannan littafi wallahu alamu sai dan abu biyu dan yana magana akan sihiri ne na biyu kuma zai zo zai kawo wasu abubuwa waɗanda za su zama karama ga bayan Allah a ce mutum musulmi ya karanta alƙur'ani ya yi addu'a kenan wannan makaho ne sai ya buɗe eh, idon shi ya buɗe wannan kurma ne baya ji sai ya rinka ji wannan ya zama gurgu sai ya miƙe wannan ainihin mata ba ta haihuwa sai ta haihu waɗannan irin abubuwa da ainihin za su faru ta hanyar karatun alkur'ani sai wahidu abdulsalam bale yake son ya nuna maka wannan tun da ya faru ne ta hanyar karatun alkur'ani daga wani bawan Allah mai bin Allah sai a kira wannan karama amma inda za a samu wani mara bin Allah fasiki ya karanta alkur'ani duk da haka bukata ta biya ba fa za a kira wannan abin karama ba sai a kira shi ihana ma'ana duk sanda kaga tana saban Allah Allah na biya ma buƙatar ka to ba wai karama bace ba ɗaukaka bace wulaƙanta ta Allah yi mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana yana tattaro maka duk abin da kake buƙata ka samu a lahira sai tun kuɗo maka ka cinye a nan duniya shine azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya duk ka gama cinye daɗinka a nan duniya sai ainihin an je lahira sai a ce fal yawma tujzauna azabal huli a yau za a yi muku sakamakon azabar wulaƙanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqq saboda girman kai da kuke a duniya ba tare da kuna da dalili akan girman kan ba malam ya kawo mana daga al-Imam al-Maziri cewa bambancin da ke tsakanin sihiri da mu'jiza da karama shine shi dai sihiri yana faruwa ne ta hanyar wasu zantuttuka duk mutumin da ainihin kaga yana sihiri ko yana tsafi ko yana ba fa haka siddan ne yana zaune kawai abin zai faru ba ƙarya ike yi sai ya yi wasu zantuttuka na surkulle mun bugo misalansu a baya ko kuma sai ya yi wasu ayyuka na kafirci to sannan sai abin ya faru to hanyoyin da zaka bi ka gane shine daga irin kalmomin da yake faɗi da irin ayyukan da yake aikatawa wajen wannan abu ya faru da kuma irin yadda shi yake tsakanin shi da biyayyar Allah to da haka ake gane matsaci sai ka yana kalmomi yana kirari ga wani wanda ba Allah ba sai ka ji yana ayyuka ayyuka waɗanda suka karo da shari'ar musulunci ya ce a samu baƙin bunsuru a yanka shi ta baya kar a faɗi sunan Allah a je a zubar da jinin shi a wuri kaza a je a yi kaza ayyuka waɗanda ba biyar Allah ba Sa'annan shi kuma tsakanin shi da Allah sai ka samu baya zuwa sallar jam'i da gangan baya ainihin sallata la'asar baya ainihin wankan janaba baya zuwa sallar juma'a bai halartar sallar idi to irin wannan duk abin da ya faru ta fannin shi kai ya burge ka sai ka ce wannan arne ne wannan matsafi ne wannan abubuwan da kake gani na faruwa a hannun shi Allah ya wulakanta shi ne ka ji hanyoyin da ake bi a gane kaga baya bin Allah kuma kalmomin da yake wajen ya zartar da wannan abu ya faru kalmomi ne munana ayyuka munana sai ka ce duk abin da ya faru ta fannin wannan ya burge ka to kar burge ka tsafi ne matsafi ne bin Allah sai ka kira wannan abu al-ihana wannan nasarar da ya samu kaka ce nasara sai ka ce wulakanci Allah ya wulakanta shi don haka ce me ya aikata sai ka ce ya aikata sihiri tsafi bori bokanci duba karama a mu'jiza ita kuma sai malam ya ce ita kuma ainihin wato mu'jiza tana faruwa ne ta ainihin hanyar tahaddi sai mutum ya zo ya ce Allah ya aiko ni ya ce in gaya muku kaza in gaya muku kaza sai ku ce inda gaske kake to yi mana kaza sai nan take sai yi wannan abin kamar annabi salihu da ya wa'azi sai suka ce kai salihu kai da muke ganin ka yaron kirki nan gaba zaka zama cikin dattawa masu ainihin shugabancin bautar gunki kuma tun kana saurayi ka fara bacin su to inda gaske kake Allah ne ya aiko ka kaga wannan dutse da ka gani ka ce ya tsage taguwa ta fito nan da nan sai ya miƙe ya roki Allah sai dutse ya tsage sai taguwa ta fito sai suka ce wai wannan tsafi sai Allah ya ce to wannan taguwa ta zama muku jaraba ana nan sai taguwan nan sai ta haihu da taguwan nan ta haihu sai suka kama uwar sai suka yanka ta haka Allah ya bada labari karanta alqur'ani idhin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatullah wa suqiyaha suka yi taro suka ainihin haɗa wakilai aka samu matsiyacin cikinsu tsinannen cikinsu yace yace shi zai je danna taguwar ya je danna taguwar zai yanka annabi salihu yana naqatullahi taguwar Allah ce fa taguwar Allah ce ya ne ya kama ya yanka ta to sai aka ce to ita wannan yar yanzu jarabar da za ta same ku sakamakon wancan ta'addanci da kuka yi akan uwarta shine duk gonar da ta shiga kar ka taɓa ta dan taguwar Allah ce gonar ka ta yi yabanya mai kyau sai ka ga ta fita ta shiga tana karerewa ta bige nan ta take nan ta bige nan haka ba da maka taɓa ta taguwar Allah ce ka shanya masara ka anjima zaka kai nikan inji ta zo ta cinye duk abin da ta yi kar ka taɓa ta in ka taɓa ta bala'i zai faru ruwan gari rijiya ɗaya ce ake samu aka ce yau wunin taguwa ne ita kaɗai za ta sha gobe ko kuma wunin ku ne duk wunin da ya zama wannan wunin rijiyar taguwa ce za ta sha to a ran nan ba wanda zai ɗibi ruwa amma kuna da yancin ku je ku sha nonon taguwa amma ruwa dai ba wanda zai sha sai suka ce a daidaita mu da dabba yau mu jama'a gari gaba ɗaya gobe kuma dabba ba za ta sabu ba sai suka yi kokarin ta'addanci akan yar ita ma su kashe ta shine ta gudu sai ta fada cikin ainihin wannan kogo to ƙarshen duniya wannan dabba za ta dawo tana yawo kwararo kwararo tana magana wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayati llahi bi ayatina la yuqinuna ƙarshen duniya sai ta fito tana yawo tana cewa mutane ba su yi imani da ainihin ayoyin Allah ba dabba ce za ta yi yawo duk inda ta ga mumini ta mishi sitam ta mishi alama sai ta fito a tambarin goshin ka mumini duk inda ta ga kafiri haka duk inda ta ga munafiki lokacin ba boyo kai mumini ne da gaske gashi a goshin na ƙarya ne gashi a ko menene wannan ainihin kun ga mu'jiza kenan a yi tahaddi a ce inda gaske kake kai Allah ne ya aiko ka to ka ce rediyon nan yanzu ya yi shaidarka rediyo ba wai tasha za a sai kawai sai ka ce rediyo ka yi shaidar Allah ne ya aiko ni ba wai tasha za a kama ba ba batar ba haka siddan sai rediyo ya buɗe baki ya jawabi ma'ana an nemi kure ka duk abin da aka nemi kure ka da shi sai Allah ya bada ansa nan take to yadda ake gane annabi kenan amma da za a ce kai makaryaci ne ka ce kaza yayi kaza sai ka ce ina ba zan iya ba to ƙarya kake kai ba annabi bane in annabi ne kai tsaye ana ainihin neman ƙure shi nan da nan zai ba da amsa kan abin da ake neman a ƙure shi to za ka iya cewa me yasa mutanen makka da suka ce a mayar da waɗannan duwatsu kuɗi su zama zinare da azurfa aka ƙi saboda akwai ƙa'ida guda ɗaya ƙa'idan nan ita ce duk mutanen da suka nemi annabinsu ya zo musu da wata aya in ya zo da ayar ba za su yi imani da ita ba suna kafircewa kuma sai Allah ya kashe su gaba ɗaya to kuma Allah bai nufi wannan al'ummar ta annabi Allah zai kashe su gaba ɗaya ba dan haka da suka ce a mai da dutsen ya zama kuɗi sai Allah ya ce a in dai aya ce Qur'ani ya ishe su dan in an mai da dutsen ya zama kuɗi za su ce ƙarya ne suna cewa ƙarya ne duk garin Allah zai kashe to kuma Allah bai tsara haka akan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma annabi salihu ka ga an kashe su al'umma annabi kashe su na annabi lutu an kashe su na annabi nuhu duk annabawan nan baki ɗaya babu annabin da ba a kashe cikin al'umma shi in ba duka ba a kashe wasu daga cikin su to wannan al'umma Allah ya rufa mana asiri dan haka ko kun ce a zo da kaza in kai Muhammadu gaskiya ne Allah ya aiko ka ka ce kaza kayi kaza kaza ya afku haka suka zo suka yi taro da al'amari ya kici ya kicin yawa tsakaninsu da annabi a makka sai suka taru suka ɗaga hannu suka ce allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika ya allah wannan qur'anin in gaskiya ne in har gaskiya ne to mu mun kafirce fa amtir alaina hijaratan minas samai allah kai mana ruwan kwaran kwatsa daga sama in ka isa a itina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaban mai radadi kafircin an kafirce duk abin da za a yi ka duba irin wannan bakan magana ai ta isa a hallaka su amma sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihi ba zai yi Allah ya musu azaba ba a halin kai annabi kana cikin su wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna ba zai yi Allah ya musu azaba ba ko baka cikin su in akwai masu istighfari ran da duk aka waye gari duniyan nan aka rasa wanda zai ce la ilaha illa Allah astaghfirullah billahi allazi ran manzo Allah yace duniya ba za ta kwana ba karanta sunan ibnu majah hadisi sahihi daga Huzaifa manzo Allah ya ce jama'a za a zo ƙarshen duniya a samu mutane sun daina musulunci gaba ɗaya sallah azumi zakka hajji duk abin da ka sani sai a ga tsoho tukub da ka taɓa sai ce shi musulmi ne to sallah fa sai ce me sallah ce ko baka sallah ya ce to an ya taɓa ce min akwai wani kakanni na wai da wai suna wata aba sallah bai ma taɓa ganin yadda ake ba an ce mai ne wani kakan shi da yana sallah azumi fa ya ce bai sani zakka hajji duk ba su sani ba su kadai abin da ya rage musu a lokacin shine fadar la ilaha illallah sai manzo Allah yace ana cikin haka kuma sai Allah ya bi dare daya sai ya shafe alqur'ani a duniya kamar yadda tsohuwar riga mai zane take shafewa take kodewa riga mai zane ta kode sai ka ganta ta zama sol to haka za a waye gari duk wata takarda da aka rubuta alqur'ani duk wani bango duk wani allo manzo Allah ya ce sai a waye gari babu ko harafi daya amma waɗannan mutane suna nan da ka taɓa su sai su ce la ilaha illallah to saboda haka duniyar tana nan an batta to rana tsaka sai irin waɗannan ɗin su ƙare ma'ana a wannan lokacin waɗannan su waliyai ne ma ba sa sallah ba sa azumi ba su taɓa ba su ma taɓa ganin yadda ake ba amma su ne bayan Allah saboda su Allah ya bar duniyar to in suka ƙare manzo Allah ya ce sai Allah ya tashi duniya akan ashararan halitta waɗanda su ko faɗar kalmar ma ba sa yi jama'a mun gane wannan da kyau ko to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ainihin baiwa annabawan shi daraja ta wajen wannan annabi Musa da ya je majalisar Fir'auna wa'azi mai yake in kun ta ji ita bi ayatin fa'ti biha maganar da kake faɗa mana wai Allah ne ya aiko ka kaza kaza wani dalili zai sa mu yadda da kai in akwai wata aya in akwai wani dalili kawo mana mu gani sai annabi Musa ya jefar da sandar shi sai ta zama maciji ya saka hannun shi a hammata ya fito da shi dau haka sai zama fita mai haske fir'auna sai ya kada kujerar shi dama da hagu yace kai dama wannan kasaitaccen boka ne saboda fir'auna ya iya dabara dan an ce a zo da aya haddi kenan kure da annabi Musa bai zo da ita ba sai ya ce ba mun gaya muku ba Musa za a yi rashin kunya yana cewa in ka zo da aya nuna mana mu gani nan take sai wurgar da sandar da ke hannun shi ba wani mabudi a aljihu ba ba wata kwandal ba a sanda kowa san Musa na yawo da sanda wannan sandar sai jefar da ita sai ta zama maciji hannu kuma ai kowa ga hannun annabi Musa yana sawa Ahmad ya fito da shi shikenan sai zama fitila sai Fir'auna ya ce wannan matsafi ne dan haka mu ma yan majalisa ya za a yi suka ce ai wannan yan majalisar dokoki kenan yan majalisar tarayya wakilai duk baki ɗaya yan majalisar fir'auna suka taru sai aka ce ai ranka ya daɗe duk kasan nan taka ce kuma akwai bokaye ai boka bai fi boka ba a ji a nemo ai mishi taron bokaye ne aka je aka nemo bokaye aka zo za a ƙura annabi Musa abinda muke so ka gane yanzu mu'jiza ita ce me ita ce mutum ya zo ya ce shi annabi ne a ce ƙarya ne in gaskiya ne nuna mana kaza sai nuna in gaskiya ne kawo aya nan take sai kawo to aya mafi girma da Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam mu'jiza mafi girma ita ce me ita ce alqur'ani dan haka wannan bayanin da yake manzon Allah baki ɗaya shi shugaban kowa ne to bayani akan mu'jizar za mu aje gefe guda duk sai mun gama bayanai akan wannan za ka ga mu'jizar da ke cikin alkur'ani ba ma za a je da hadisi ba ko kwaya ɗaya. dan ka tabbatar da alkur'ani shine mu'jizar mu'jizozi dan ka san alkur'ani abin duk da kake tunani a duniyan nan babu abin da tun daga magana tun daga magana karanta cikin suratu kahfi ka gani sai ka ga gashi aya ce fi'lu mubari'in ne lam tastati alaihi a cikin wannan ayar kuma sai ka ga gaba ya ce lam tastati to me bambancin lam tastati da lam tastati duk fi'li mubari'i ga wannan an cinye wani harafi guda ga wannan an cinye harafi guda to akwai bambancin fassara domin malaman ilimin sarf suka ce ziyadatul mabna tazullu ala ziyadatil ma'ana in aka samu ƙarin tsawon harafi to yana nuna ainihin ƙarin ma'ana dole ta faru in ka ce na yi mai duka in ka ce na yi mai dukan tsiya na farkon nan bai kai shan dukan na biyu ba tunda an ce duka duka sai can aka ce tsiya ya da kuwa fiye da waccan kenan to ziyadatul mabna ta dullo ala ziyadatul ma'ana to za a zo da waɗannan mu'jizozin tun daga lafazin alqur'ani kaga irin yadda alqur'ani ya gagara shi yasa kowaye kai wallahi sai ka je an koya maka qur'ani sahabbai sun fika tsoron Allah sun fika iya larabci waye malamin su shine wanda aka saukar wa da alqur'anin da dumudumin shi amma wallahi sai da aka koya musu jama'a mun gane wannan da kyau ko to mecece karama karama kuma ita bata ta bukata zuwa ga tahaddi galibi da malami zai zo ya wa'azi a ce in dai kai malamin sunna ne ka ce hulan nan ta yi motsi ya sa hula ta yi motsi sai a ce matsafi ne ba malamin sunna ba ita ba ta buƙatar ta haddi in ka gaya musu gaskiya suka ce ba za su yi imani ba sai ka nuna musu wani abu da zai ruɗa hankalinsu ko a jige mun kana magana ko a ga hancin kana su salati a'a sai sai ka ce a'a wannan ni ba annabi bane wannan kuna neman da in kawo muku mu'jiza kenan ni ba annabi bane to ita karama afkuwa take kawai ba tare da kai ka san za ta afku ba ko mun gane wannan da kyau jama'a to yanzu in an ce ne bambanci tsakanin sihiri da mu'jiza sai ka ce sihiri na bayyana ne a hannun fasiki marabin Allah ta hanyar wasu zantuka da wasu ayyuka waɗanda suka saba ma Allah mecece mu'jiza sai ka ce mu'jiza ta tabbata ga mutumin da ya ce shi Allah ya aiko shi a matsayin annabi aka ce ba a yarda ba sai ya zo da kaza kuma ya zo da kaza din nan take to sai a ce wannan mutum annabi ne sa'an nan karama ita ba ta bukata zuwa ga neman kure tana faruwa ne ba tare da me ita ma ya san za ta faru ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to sa'an nan da muka gama jin wannan daga al-imamul maziri sai malam alƙalamin shi bai bushe ba sai sake ɗauko mana daga alhafiz ibnu hajar alhafiz ibnu hajar ya ce babban malami imamul haramai haramain ya ce malaman musulunci sun haɗa akan cewa sihiri baya bayyana sai a hannun wanda yake fasiki ne ku kiyaye wannan da kyau sihiri baya bayyana sai a hannun wanda yake fasiki ne wato fasiki shine yake iya aikata sihiri sihiri ya faru in har ka ga ka aikata sihiri sihiri ya faru ka tabbatar fasiki ne kai Allah baya kaunarka ya kamata mu gane wannan sannan na biyu karama kuma bata bayyana a hannun fasiki duk mutumin da yake fasiki ne shi kuma karama ba za ta bayyana gare shi ba duk mutumin da kaga karama ta bayyana a hannun shi to wannan mutum salihi ne waliyi ne bawan Allah ne mai gaskiya ne mai bin Allah ne sarari da boye to sannan alhafiz ibn hajar sai ya ce ya kamata a rinka lura da halin wanda ɗabi'u suke faruwa a gare shi sabanin yadda aka saba duk mutumin da ya zo maka da wani abu wanda saɓanin yadda aka saba sai ka fara auna halin shi tukuna malam ya ce in ya kasance mai riko da shari'a ne mai saɓawa mai nisantar abubuwan da Allah ya hana to duk abin da ya faru a hannun wannan mutum sai a ce wannan abu karama ne in kuwa ba haka ba sai a ce to wannan sihiri ne domin shi sihiri yana iya faruwa ta ɗaya daga cikin nau'o'in shi nau'in sihiri akwai nau'in sihirin da ba fa sai ka nemi komai ba haka siddan in shaidanu suka gan kaɓatacce cikakken fasiki dan ta'adda kawai sai shaidanu su sauka akan ka sai su rinka maka ainihin abubuwa akwai su da dama akwai wani babban mawaki a kasan nan har ya mutu yana da awar cewa shi baya aiki da aljanu baya tsafi baya bori baya bokanci a kaddara gaskiya ne amma aljanu sun sauka akan shi dan aljanu suka ganka tantirin dan iska sai su sa maka hannu akan abin da kake ko baka nema ba haka Allah ya ce alam tara anna arsalna shayatina alal kafirina ta'uzuhum azza sai baka ga yadda muke ingizo shaidanu ga kafirai bane yadda suke ingiza su ingizawa duk abin da kake yi in ka kai matuka akan kafirci sai kawai sai shaidanu sai su kawo maka gudunmawa jama'a mun gane wannan da kyau sai a ce wani matsafi ne sai ya ce ni ban yi tsafi ba wani aljani yake aiki da shi sai ya ce ni ban yi ba kuma shi a iya sanin shi baya tsafi baya bori baya duba baya bokanci baya komai amma su kafiran ne suka ga kangarewar shi Takatika, dan haka sai su sa mishi hannu su ce ga wani dangi mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai ainihin malam ya ce tambihun ga faɗakarwa jama'a wannan magana tana da muhimmanci ya jama'a musulmi ya kamata kowa ya kasa kunne ya sa ido ya saka kwakwalwa da tunani ya fahimta yake tambihun ga faɗakarwa rubama la yakunu rajulu sahiran me waye zan mutum ba matsafi bane wala ya arifu min an sihiri shay'an kuma ya zan bai san komai game da tsafi ba bai san komai game da sihiri ba summa innahu ghairu mutamassikin bi shari'a sannan kuma sai zan shi baya riko da shari'a ba ruwan shi duk wata barna yana yin abashi bal wa rubama yakunu murtakiban li ba'd al mubiqat ta iya yiwa ma zan yana ainihin tinkara wasu munanan ayyuka yana aikata abiban shi wa ma'a zalika tare da haka tazharu ala yadihi ba'd al khawariq sai a ga yana yin wasu abubuwa suna faruwa a hannun shi waɗanda suka saba ma ɗabi'a za ka iya ganin haka ga mutum mashayin giya mazinaci maci mushe dan iska baya sallah baya azumi baya komai amma da an kawo makaho da ya rike idan makahon haka kawai ya saki sai ga idan makahon ya bude jama'a mun gane wannan akwai irin waɗannan burjik a cikin garuruka kaga wannan littafi za mu zo mai bayani duk baki ɗaya irin waɗannan yan iska yake tara ga su yace manshurul hadiyya fi kashfi hali manidda al ilma wal wilaya gaba daya wannan ma'ana wani babban malami ne a ƙasar Algeria ya rubuta shi ya rasu kwatankwacin shekara 400 da suka wuce ma'ana ya ce yaɗa shirya game da ne game da tona asirin halin wasu waɗanda suka yi da'awar ilimi da kuma walittaka sai buga misali ya ce shi kanshi a anguwarsu akwai wani tantirin ɗan iska ne fasiki baya azumi baya sallah baya zakka baya komai ya ce amma duk matsalar da aka kawo mishi nan take yake iya maganinta shi kenan sai har mazaje suka rinka ɗaukan shi a rinka shiga da shi gidaje gaba ɗaya mata kana da matsala kawai sai a shiga ba komai a bashi daga ishi sai ita kaza kaza kaza kaza shi wannan malami ya ce har mahaifin shi ma sai da haka ta taba faruwa mahaifin shi ya ɗauko shi ya jawo shi ya kawo shi cikin gida ya faɗa wa uban a ratin yanzu aka fara samun yan izala ba jama'a tuntuni akwai yan izala tun kan kafa kungiyar izala wa dan izala shine mai son gaskiya abu ya zama fitina ya ce shi kenan shi sai ya ce matar shi ta keɓe duk sanda uban shi ya shigo da wannan mutum to ita ta keɓe gefe guda to su kawai sun canfa wannan mutum duk matsala duk mara lafiya gurgu mai kaza da ya taɓa wurin shi kenan sai ya miƙe ƙaurinka na ciwo da ya shafa shi kenan sai ka ji sumul baya sallah baya azumi amma duk jama'a sun kudurta cewa waliyi ne to shine wannan malami ya zo ya tara akan haka sai munasaba ta zo kaɗan an jima ko kuma wani lokaci karatu na gaba za ka zo ka ji ya rinka kawo irin gwagwarmayar da abdurrahman ya rinka yi da su mai ahlari mai ahlari kasaitaccen salafi ne malam ya buga da irin waɗannan maguzawa duk da ta kai ta kawo sai zo ya baitutukan waka ya nemi su raddi wajen baiti dubu Allah ya shirya da mu to shine sai yake cewa sai kaga ainihin kada suna faruwa a hannun shi wa Ah, wa qad yakun halin bid'a ta iya yiwa ma zan daga cikin dan bid'a ne daga cikin yan bid'a ne sai kaga kuma yana ta yin abubuwa kuma ana ganin bukatu na biya dan wannan har yan bid'a suna kirari da ita to kun ce mana yan bid'a yaya muke yin kaza kuma a samu nasara sai a ce eh ba karama kenan ba ihana kenan kana bid'a ka ci gyaran manzon Allah a addinin Allah kuma kaga Allah ya sa maka hannu akan kai abin da kake so ka san Allah bai bukatar ka domin duk ɗan adam da Allah ya halicce shi sai da Allah ya tattalan mai alheri a lahira kusan wannan jama'a duka duk ɗan adam sai da Allah ya tattalan mishi gida a aljanna to in ka saba ma Allah Allah ya tabbatar da kafircin ka ya tabbata kamar yadda ya kaddara maka sai ta tun kuɗo maka duniya duk abin da kake so ɗaukaka mukami suna ya ta da kai kunya to shine azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wancan daɗin da aka tattalan maka a lahira to sai a tunkuɗo maka a ci a baka ka cinye shi a nan duniya ranar kiyama sai ka faɗi da bala'i to shi yasa aka kira alkiyama zalika yawmut taghabun ranar gadan wanda baka da gadan shi me ma'anar tagabun kenan ma'ana ai baka da gadan wani a kiyama to amma in ka shiga aljanna aka baka aljannar ka Allah ya ƙara maka tashi da waɗanda zai ƙara maka na mukami sai ce to ga wani rike wannan ma rike wannan ta wane ce amma ya ƙi dina don haka yana wuta kai sai ka rike wannan kaga baka da gadon shi amma ka ci gadon shi sai Allah ya ce zalika yawmu taghabun to irin waɗannan ne zaka ga cewa kana bid'a kana saban Allah kana fasikanci amma kuma Allah madaukakin sarki yana amsa addu'arka Allah maɗaukacin sarki yana baka kuɗi Allah ya baka da lafiya duk bukatar da aka kawo kai an kai fa sai da aka samu wani ƙasaitaccen boka a anguwan nan fa ya kai al'amarin shi in ka zo da matsala kawai shi kenan sai baka bayani in ka zo kawai ka zauna ka yi shiru sai ce abin da ya zo da kai kaza kaza da kaza sai ce tashi ka tafi Allah a yi mishi eh Allah a yi mai a yi mai tashi ka tafi Allah a yi marmaza a yi mai tashi ka tafi Allah zai maka tashi ka tafi ku duba yadda yake ba Allah umarni shi kenan bukata ce ta biya aka yi ta kawo kuɗi motoci abubuwa duk gaba ɗaya sai da Allah ya tarwatsa waɗannan abubuwan tun anan duniya kafin a tafi can to haka abin da ake so mutane su rinka fahimta kenan kai ka daina duban mutane da ke maka tafi su ne maka salati suna ce maka shehi suna ce a'a ka tsaya ka duba kai kana bin tsantsan shari'ar da Allah ya aiko annabawa da ita dan matsalan nan ta kai matsala ran da ka mutu zaka gane haka ba wanda zai maka kara in aka tashi saka ka cikin kabari ya ce a saka ku ko biyu ko akwai wanda zai maka to daga ran nan zaka gane ba su ba kai kenan to a nan duniya wannan abotar su ne ne da me su ne abotar ne da wannan ran naka ran da aka ce ba ran ba ruwansu da kai babu mutumin da za a je a rufe shi kaga an yi awa biyar ana mai addu'a akwai ka taba ganin inda aka rufe gawa aka yi awa biyar ana mata addu'a amma sahabbai ya zo cikin sunna cikin sahihu muslim suka ce an yanka kamar a yanka raƙumi a ainihin fede shi a raba naman shi haka ya zo cikin hadisin abdullahi dan amr dan as ainihin kamar yadda wasiya mahaifin shi ya mishi yana cikin sahihu muslim a yanka raƙumi a feɗe shi a kasafta namin shi ga jama'a aƙalla zai kai awa biyu ina mahauta jama'a mun gane wannan da kyau to amma wane ne zai maka kara yanzu a rufe kai kai minti talatin ne maka addu'a sun yi maka da yawa su maka ta minti uku a tafi a bakka shi kenan sai kai sai halinka sai abin da ka aikata tambayoyi hudu zuwa biyar waye ubangijinka me addininka me zaka fadi faɗi game da mutumin da aka aiko maka wani aiki ka aikata a ka na duniya amsa waɗannan tambayoyin anan duniya yana da sauƙi dan anan duniya gidan ƙarya ne inda aka fahimci haka shine mafhumul mukhalafa duk bahaushe da an yi mutuwa sai ce wani ya riga mu gidan gaskiya nan kenan ina ne gidan ƙarya to nan ne ake ƙarya amma can gaskiya ake faɗi dan mala'ikun nan ba iyayenka bane ba kakanninka bane ba kannan ubanka bane ba sani ba sabo abin da suka zo yi akan ka shi za yi tambayoyin nan ka amsa su a baka abin da kake so baka amsa ba wallahi kowa kowaye kai ba za su ainihin ba cin hanci to sai ka tsaya ka dubi abubuwan da ake faɗi ba cewa za ka yi ai yau an zage mu an ce mana mushrikai an kira sunanka cewa aka yi mai yin kaza sai ka ji abin ya yi daidai da kai sai ka ce alhamdulillah kaga Allah ya taimake mu tun kan mu mutu dan duk wanda Allah yake so yakan taimake shi kan ya mutu ya gyara laifin shi duk sanda malami yake son ku in ya nemi ku karatu in ya zo jarabawa ta kusa sai ya ce ku nace karatu akan farillan alwala matsalolin zakka matsalolin azumi akan nan zan muku tambaya amma malamin nan bai son ku sai zo ya ce to risala dai an sauke ta eto eh, to kowa ya je karatun jarabawa sai ku je ku ta karatu cikin fiqhur risala yana zuwa sai muku tambaya akan farkon risala shine babin aqida duk sai ku faɗi to saboda ƙaunar da Allah ke mana ya faɗa mana yadda za mu bi shi ya faɗa mana abubuwan da baya so ya kuma faɗa mana irin tambayoyin da za a yi a kabari dan ka shirya musu babu wanda ya taba maka haka cikin wanda yake tunanin zai maka jarabawa a gaba to wannan ma'auni ne ake gaya mana ta iya yiwa shi wannan mutum ya zan yana daga cikin yan bid'a aw min ubadil qubur ko kuma daga cikin masu bautar kaburka in baka san wannan ba tafi hubbari Ta hubbaran shehu ta sakwata ka ga yadda ake zunzurutun shirka da bayan Allah kai ka daina magana shehu Usmanu ma da ainihin ake ganin kamar yana da ana dan tuzgudawa yan ɗarika suna cewa nasu ne kowa na cewa shehul islam ibnu taymiya ai kowa ya san ibnu taymiya su kansu sufayen ba su kaunar shi amma tafi ka je ka ga inda suke da kabarin shi kuma su yi ɗawafi su yi sallah su yi mai juda su roƙe shi don su wasu irin mutane ne masu kwakwale irin na beraye yanzu yanzu nan ma'ana aka zo ana tattaunawa da wani cewa kai wani ka ce komai Allah ne wanda magana ai kafirci ce sai ce kai da Allah kai baka gane bane kai kanka da kake wannan magana kai ma Allah ne ai to kaga ibnu taymiya shi har ya mutu gwagwarmayar da yake kenan shehu usmanu har ya mutu gwagwarmayar da yake kenan amma tafi ka je ka ga yadda ake a kabarin shi kabarin shi an kewaye shi a ɗaki an kawo wani katon labule an lullube shi baki ɗaya an rubuta ayoyin alkur'ani kuma duk gaba ɗaya a cikin littafin shi iha usunna da kanshi ya rubuta yake duk ba kyau bid'a ce muharrama duk malamai sun haɗa haramun ne wannan amma kuma yana mutuwa an yi mishi to ta iya yiwa ka ga mutum ma mai bautar kaburbuka ne ko dan bid'a ne ko fasiki ne ko mai rabbin Allah ne amma sai ga yana yin waɗannan abubuwa sai kamar malam yana tambaya kamar ala gafata malam me ka ce to game da irin waɗannan ga mutum dai abubuwa suna faruwa na ban mamaki ya warkar da makafi guragu kaza kaza amma kuma fasiki ne amma dan bid'a ne amma mai bautar kabari ne ya za a yi sai malam ya ce fal qawlu fi hadha to kaga wasu ɗige-ɗige guda uku yana nufin ma'ana da ya ce maka min ahlil bida'i au min ubadil quburi to au au au au kenan kai ta buga misalin irinsu su ko fasiki ne ko kaza ne ko kaza ne shi yasa yi wannan dige dige sai ce fal fi haza. annahu i'anatun min ash-shayatin to magana da za a faɗi akan wannan sai a ce shaydanu ne ke taimaka mai kawai hatta tuzayyina lin-nasi suna taimaka mai ne yadda za su kawata wa mutane tariqata hul mubtada'a tariqa shi da ya kago ta bid'a shehun tijjaniya shehun qadiriyya ne shehun kaza in baka manta ba ai mun kawo cikin tarihin sida abdul qadir asiru alamin nubala sida abdul qadir bawan Allah ne salihi ne mutumin kirki mabiyin sunna amma me ya faru duk sa'an da shaidanu suka ga kana da mabiya sai su tasa ka a gaba kuma ai ko ka kauce waɗannan ai za su bi ka ko sun bargaje sa dawo ai kaza kaza shikenan ran nan sai suka zo wa shaidan sai ya zo wa sida abdul qadir sida abdul ya yace yana zaune sai kawai ya ji sama da shi ana magana ana ya abdul qadir ni ne Allah sai daga kai yace kai ne Allah wanda ba abun bauta da gaskiya sai kai sai yace i sai yace ikhfa Allah yace kai makiyin Allah tarwatse ka bani wuri ya gane iblis ne ya gane iblis ne nan da nan sai ya tafi yana dariya yana cewa wallahi Allah ya kubutar da kai daga sharri na na batar da mutane sun fa kirga ta wannan hanya shedan da ya ga kana bin Allah sai ya zo ya ce maka kai shi Allah ne sai ka ji ana magana da kai shikenan in kai wawa ne sai ka je assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa kaza kaza kaza kaza to yau dai jama'a Allah ya mana karama eh mu har al'amarin ma ya kai mun fara magana da Allah eh <laughs> kagan abin kiristoci suke kenan kaje kaje an ana wa'azi a church God spoke to me Allah ya magana da ni kaje coci kaje ce Allah yi magana da shi jiya jiya yana da kwalbar giya a hannu ya tun sai ya tashi bacci yau da safe shikenan sai ya ce muku Allah ya magana da shi daren jiya ya ce da shi ya fara wa'azi shikenan sai ya shaƙe wuya sai da fita ya fara yawo da la'asar da da Bible yana ce muku yana wa'azi wannan aqida ce ta ainihin kafirai idan ka jama'a in ka bata billahi la ilaha illa huwa sai iblis ya tasa ka gaba sai dai ya rinka baka shawarwari amma kai ke gaba shugaban kasa yana da mashawarta amma wa ke gaba shi ke gaba amma su mashawartan suke nuna abubuwa kana cikin wa mutane limanci sai kawai sai ka ga sura ta zo maka kyakkyawan mutum da komai da komai sai ce matsa ni ne annabi Muhammad bari in karbi limancin ga kana da kwazo kana da bin sunna kowa shedan na batar da shi ta yadda yake ne jama'a idan malami ne kai me kake so sunna ko to ta wajen son sunna shedan zai biyo maka in kai mai ɗariƙa ne ta wajen zikiri zai biyo maka in kai ɗan shi'a ne ta hayaniya da iskanci ta nan zai biyo maka duk yadda kake kowa yadda eh in ba ku fahimci ai abin is psychological abin a ɗabi'ance ne misali sai malamai suka ce idan mutum ya haukace haukan shi yana bayyana lafiyar shi idan malamin firamare ya haukace sai kaga da ya je ya samu bango sai ya rike tsiman giya da dosta ya fara sharewa yana rubutu ku maza ku karatu to kana gani sai ka ce wannan ko dai malamin islamiyya ne ko malamin firamare ne idan dan kasuwa ne sai ga ya samu wannan kwali ya samu wannan kwali ya samu wannan garwa ya dora wai trader to a zo a siya mana a zo a siya mana yana bayyana muku da shi kafin ya haukace dan kasuwa ne haka yadda mutum yake to haka shedan yake bullo maka ka je ka karanta littafin ainihin Abdurrahman ibn al-Jawzi talbis iblis yace ka je ka ga kowa shedan na bullo mai ta hanyar da yake ne a in kai malami ne shedan ya biyo maka ta cewa a zo a tafi fati za ka tafi ba za ka tafi ba amma kai malami ne mai son sunna sai kana cikin sallah kana limanci sai zo ce maka ai shine annabi muhammadu bari tun da dai sunna ta kake so ka yada bari in nuna maka yadda ake sunnar a aikace shi kenan sai ya zo sai kaga liman ya ja da baya sai kaga mutum yana zaune sai wata sura ta bayyana gare shi sai ta ce na ga kai kana da matuƙar bina to ni ne Allah don haka nazo nake son in nuna maka zati na mu yi magana ina farin ciki da kai shikenan sai kaji an ce shehu ya ga Allah ga sunan wallahi alhamdulillah kamar yadda muke faɗi wannan alheri daga cikin alheran jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ne shi yasa aka daina bayyana waɗannan abubuwan karara da akwai ƙasashe a nan ƙasar Hausa da na sani malami na zaune yana biya muku karatun risala ko qawaidi ko wane ne sai kawai sai ku je na cewa ku matsa ku matsa sai ga yana ba ku hannu kamar road safety kamar dan yellow fever wai ka'aba ce ta zo tana kewaya shi ka'aba ta zo ta ne wa malam dawafi ka'aba ta hauro jidda ta hauro tekun maliya ta hauro sakwata ta hauro ina ta zo garin ku ta zo ta yi maka dawafi ga manzo Allah ya tafi zai ɗawafi da ita kafiran makka lokacin suke da gwamnati suka ce ba zai shiga ba ka'abar ba ta fito ta zo zulhulaifa annabi ya kewaya ta ba fa amma ka'aba ta ƙetaro ƙasar jaffata ta zo ƙasar tikari ta kewaye wani bakin fata hancin shi kamar an taka kwado saboda tsananin karama jama'a me yasa ake ƙarya gashi nan har waƙe shehun kadiriya baki ɗaya yayi yace ka'aba ta zo ta gida shekara ta zo ta gida nasa mako ya zo gida nasa ka'aba ta zo ta gida nasa ta kewaye abdul qadiri wai shekara ta zo ta kewaye si da abdul qadiri mako ya zo ya kewaye si da abdul qadiri to wannan shimfiɗa ce ake maka sai ce ka'aba da kanta ta zo ta kewaye si da abdul qadiri si da abdul qadiri na ƙasar bagadad ƙasar iraq ka'aba ta tashi daga makka ta tafi ta kewaya shi wannan ƙarya aka yi da Abdul Qadir jama'a ku karanta sayar alamin nubala duk Imam Zahabi ya tattara irin zattutukan banza ya ainihin ƙarya ta ƙarya suke mishi mutumin kirki ne malamin sunna ne karanta littafin shi al-ghunya al-ghunya li talibi tariq al haq littafi ne akan aqida da ibadoji da sauransu to ya jama'ar musulmi kar ka ga cewa ai wani da kuka ce batacce ne ai gashi yayi kaza kun ce batacce ne yaya aka ya iya kaza yaya aka yake kaza yaya aka yake kaza ya za a ce wani dan bid'a ne batacce ne gashi ya haddace qur'ani izo 60 kai baka san kai sakare ne baka zuwa ko ina tafi kasan masar ka je ka gani kasan masar ka je jami'an azhar ka je ka gani bayahude ya haddace alqur'ani da qira'a bakwai bayahude ne amma ya haddace alqur'ani bayahude ya haddace sahihul bukhari bayahude ya haddace muhtasar hadda ba wai karatu sai an bude ake jan baki da ka yake zubo karatun muktasar da risala da sauran littattafai hadisi da fiqh da qur'ani ba yahude ne kuma shikenan sai ka ce haddar qur'ani dalili ce akan Allah ya karrama ka in kana bin alqur'ani amma in baka bin alqur'ani aka ga ka haddace alqur'ani ka tabbata kai fasiki ne turawan mulkin mallaka da suka zo kasashen musulunci suka kwashe littattafan musulunci da suka je sai littattafan suka zama musu kadaga da littafan da larabci aka rubuta su kuma turawa ne wannan dan Portugal ne wannan dan Faransa ne wannan dan Ingila ne ba za su iya karanta ba sai suka yunkuri sai suka taho kasar Masar sai suka zo suka fara koyon karatu suka koyi karatun larabci sai suka dawo suka san ainihin alkur'ani suka san hadisi suka san kaza in dai sanin waɗannan abubuwan kadai karama ce to sai a ce turawa sun samu karama amma sanin waɗannan abubuwan karama ne inda tsoron Allah jama'a mun gane wannan da kyau a yanzu malin malin duk mutumin da ya sa malin malin shi ya zama mutumin kirki a'a sai ka ce sa malin malin alama ce ta mutanen kirki amma ba duk wanda ya sa ne yake mutumin kirki ba in ba haka ba liman malin malin yake sa ran juma'a da ranar idi da wurin ɗaurin aure fasto ma zai je coci ita yake sawa dalili daga mutum ya sa malin malin sai a ce akara makallahu to fasto ma akara makallahu to haka al'amarin nan yake dan kaga an zo da mara lafiya makaho yanzu wani ya kama idon shi kawai shi kenan ya yi tip tip ya buɗe ko ya karanta qur'ani ya buɗe to ba anan take ba sai a dube shi shi yana bin Allah baya bin Allah sai a ce wannan wulakanci Allah ya mai Allah ya shirya da mu to shine sai malam yake cewa wannan in kaga irin haka shedanu ne suke kawata wa mutane hanyar ɗariƙar da yake bi ta bid'a fayatta o nasu sai mutane su bita mun kawo muku misali jiya sanda kaulaha ya zo kasar nan haka hoton shi ake ɗauka sai a fasa hoton biyu haka sai a hoton guda biyu a Jos ake wannan da duk ƙasar arewa Najeriya ta arewa ba inda ake sai Jos saboda su ne suka zauna da turawa kansu ya waye za a ɗau hoton mutum ɗaya sai hoton ya a tiyarin ya bayyana a takarda ɗaya amma guda biyu sai ku ji an ce kun ga shehu saboda karama tunda iyayenmu lokacin ba su yi boko ba su kai waye ba sai a ce saboda karama yana rabuwa biyu sai ga iya muna ta zuba kuɗi suna sadaka to amma yanzu ba hotonka a raba shi biyu ba kai kanka yanzu bature zai iya muntsina fata jikinka kis sai a ji a kera irinka ne cloney wata biyu da suka wuce bill clinton ya ƙaddamar da wannan har sun yi ba fa za su yi ba har sun yi an nuna a cnn ga jirajiran da aka yi daga jikin wana aka ɗiba ga jirajirai an yi guda kaza to shi kenan yanzu bill clinton ya samu karama kenan tunda shi dan masani ne sai in mutum na bin Allah biyayyar Allah jama'a ita ce babbar karama shi yasa malamai suka ce ka nemi istiqama ka nemi karama ka nemi istiqama kai dai ka nemi dacewa ya zan ka tsayu akan hanya ba wai ka nemi karama ba domin a cikin alkur'ani Allah bai ce ka nemi karama ba amma Allah cewa waye ka nemi tsayuwa ka tsaya akan hanya shi kuma sai baka karamar fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw Allah ya ce ka tsayu akan hanya kamar yadda aka umarce ka da kai da duk waɗanda suka bi ka kar ku sake ku kauce daga kan hanya manzo Allah ya ce wallahi sai daga ban shafa furfura ta fito mishi tun bata kai ta fito ba aka ce me yasa ya ce wannan aya ta firgita ni domin cewa in tsaya kamar yadda Allah yake so yace wannan abu akwai wahala kana gan ya tashi sallar dare sallar nafila har kafa shi sai ta kumbura jini ya taru nafila ce ba farilla ba in yi sujuda in yi ruku'u dubi yana sallah rana ce ta kusufi manzo Allah ya zo yana sallah aka ce ya tsaya ya karatun Fatiha ya karatun sura gwargwadon tsawon suratul Baqara da ya zo zai yi sujuda yana kuka sai hura gaban shi haka sai ya fashe da kuka ya ce Allah ba kai alkawari ba za ka hallaka su ba ina cikin su Allah ba kai alkawari ba in suna tuba ba za ka hallaka su ba Allah ya za ka hallaka su don rana ta shafe alamar hallakawa ce kiyama ba za ta tashi ba sai rana ta shafe to ya jama'ar musulmi ku gane abin da ake nema da kai istiqama ka tsayu a ga kana salloli kana azumi kana zakka kana hajji kana kula da mutuncin shari'a to har ka mutu in ba wani abu je ya taɓa faruwa ya birge mutane kai ka samu yadda kake so jama'a mun gano wannan da kyau amma mutane so yake yi yayi wani abu wanda za a yi su dabar yanzu nan a saka shi jakan magori a saka shi jaridu a yi jawabi a zo a taru a yi kaza a yi kaza shine malamai suka ce ka nemi istiqama kakka nemi karama in ka nemi istiqama sai Allah ya baka karama sai ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram kai karatu Allah mai girma ne zai baka karama amma me yace ikra sai kai karatu tukuna karatu in kai karatu kawai sai yace allazina amanu wa amilu salihati illa allazina amanu wa amilu salihati sai waɗanda suka yi imani bayan sun yi karatu sun yi aiki na gari ba kawai shi kenan kawai mutum ya tashi dare kawai rana tsaka mutum ya tashi kenan sai a ce wani wali ya bayyana da can kuna tare da shi dan giya mashayin ba mashayin ta dan komai duk yanayi gari na wayewa kawai shi kenan sai a ce wani din ya zama wali ya kamata mutane su gane wannan babu yana da matukar muhimmanci shi yasa za mu tsawaita bayanai akan shi jama'a shi yasa gobe akan shi za mu karatu insha Allah jibi haka za ta haka duk matsala ce mai dan bahaushe ya ce askin ya zo gaban goshi ya fi zafi sarimul battar ya kasu kashi biyu kashin farko aqida kashi na biyu likitanci to aqida ita tafi damu to in ka zama gurgun ka je lahira Allah ba zai ce me yasa ka zama gurgu ba amma in aqidar ka ta gurgunce in ka je lahira sai Allah ya ce ya aka yi amma gurgun da ya ba Allah yana zuwa lahira miƙewa zai ras ga hadisi nan sahihi cikin sunan abi dauda wani gurgu ya zo ya ce ya manzo Allah yanzu nan in ne jihadi aka kashe ni wannan kafa za ta miƙe manzo Allah ya ce tuni tuni kafa da za ta miƙe gurgu ya dan gisa malam ita tashi ya buga aka buga shi kenan yanzu aka zo da gawar shi sha ga manzo Allah ya kau da kai sai sahabba ya manzo Allah me yasa yace ai matar shi ce ta aljanna ta zo take share mishi gumi shine na kau da kai kan kalli matar shi <laughs> sallallahu alaihi wa sallam <laughs> kaga ai gurgu ba dole ne ya jihadi ba tunda nassin qur'ani yace ba dole ba amma gurgu yana neman istiqama tsayuwa shine yace in nai cewa aka ba lalle aka ce an yafe wa gurgu aka ce an yafe laisa alal a'ama harajun wala ala al a'raj gurgu makaho babu laifi in ba su je jihadi ba aka ce babu laifi in ya jefa babu laifi kenan amma dai ba dole bane to sai gani to dai tunda istiqama ce bari bi to ka nemi istiqama ba karama ba to amma mutane karama suke nema shi yasa kaga cocina sun yi yawa da kiristoci sai gane karama ake nema har cikin kiristoci ba wannan tunanin shi kenan kawai sai mutum daga nan ya ga nan muciya an san shi dan iska ne sai ya kwashe kayan shi sai ya lukoro yana zuwa lukoro shi kenan sai je sai ya samu can karshen gari sai ya gina yar coci karama haka sai ga an sa signboard ana maganin kaza ana maganin kaza ana ba da sa'a ana ba da kaza ana ba shi kuma da kyar yake cin abinci amma yana ba da sa'a me ya hana bai ba da sa'a tukun ya shi ta yace fa ne mai kyau duk mutane ba za su auna wannan ba ka rinka kallon NTA Kaduna ka gani almuru na farawa an fara tallan cocina kenan a Kaduna common sea science and wonders zo ka ga ayoyi da abin mamaki zo ka ga karama da mu'jiza ga wani rabran fada ga wani kaza kaza sai ga guragun ƙarya suna dan gisawa yana ta da su makafi menene menene duk ga sunan sai ga an taru duk matsalar ta neman kuɗi ce da kansu kiristocin sai ka ji sun ce all this church na yayye church sun ce duk hayaniya ne sun gane neman kuɗi ne ake kawai a fatakon haka wani coci ta cika ta cika ta cika da ya ga ya tattara kuɗi dam kawai dare ɗaya aka neme shi da matar shi aka rasa da dama suka fita suka ainihin koma addinin musulunci shi ne yace sai ka ga ainihin wato shaidanu suna zayyana suna kawata wa mutane ɗariƙar bid'a ta wannan mutum fa yattabi'uha nas sai ka ga mutane suna bin wannan ɗariƙa wa yatrukuna sunna sai su bar sunna wa hadha kafirun ma'rufun wannan yana da yawa kuma sananne ne Don Allah ka je ka karanta littafin tarihin Kaulaha wanda malam Muhammadu Tahir mai gari rubuta na Jami'ar Bayero ta Kano abin da ya sa mai yiwa kai matashi ne baka wuce shekara talatin talatin da biyar ashirin ashirin da biyar ba za ka san waɗannan abubuwan ba sai waɗancan dattawa da suka rayu shekara arba'in hamsin shine wannan shi malam ɗahir mai gari ya zauna ya rubuta maka irin shigantakun da suka wulaha suka kawo a ce zo ka ga karama zo ka ga kaza zo ka ga kaza duk shine malam ɗahir ya biya tattara ya rubuta maka shine yan ɗariƙa suka kawo gudunmawar yaƙi akan shi za su kashe shi shine matsala ta ya ƙamari sanda littafin ya fito babban littafi mujalladi guda ne naira goma ake sayar da shi ya fi girman bulogul maram saboda so ake yaɗu kowa ya gani kuma aka ce duk wanda ke da magana a ilmance ya yi duk yan ɗarikan da ke Najeriya suka kasa raddi sai suka ɗauko wani buzu a Mauritania ya zo ya bada ansa a kai wai an raddin Kur'ani, raddin ƙarya an faɗi gaskiya wannan a gidan kaulaha ya girma kuma ya nemi mubahala akan abin da ya faɗa akan kaulaha in ƙarya ne kada Allah ya sa ya cika da imani Allah ya kiyaye to zai ga mutane sun bar sunna sun koma suna ainihin ta bin wannan bid'a saboda me saboda ana ganin abubuwa tare da shi sai ce khasatan idza kana ra'isan li tariqatin min at-turuq sufiyya al-mubtada'a musamman ma in ya zama shi wannan shehi ne shugaba ne na wata ɗariƙa daga cikin ɗariƙar sufaye ‘yan bidi'a. an gano wani. ma'ana yanzu yana nuna maka shehunnan ɗariƙu ɗin nan shaiɗanu sukan taimaka musu da abubuwa sai a ta gani ana cewa karama ce Shi shine gashi dubi da abin da ya ce. Hasfatan iza kana ra'isan li tariqatin mina at sufiyatin musamman in ya zama yana daga cikin shugabanni na ainihin wata ɗariƙa daga cikin ɗariƙun sufaye na bidi'a, to sai ga shaiɗanu sun haɓaka al'amarin shi sun shahara shi sun kambama abin don me domin ainihin mutane su ɗauka cewa waɗannan abubuwa gaskiya ne shi kenan sai su tabi wannan abu sananne ne a ƙasar nan shi yasa ne maka ihala mafi sauƙi na nuna maka abu mafi sauki da baka je ka karanta shi ne ka je ka karanta wannan littafi a shaykh Iyas as ghali. to amma kaga da zamani ya zamani zamani ya zamani zamani ya zamani shikenan sai kaga ga mutane suna buga bajan shi suna buga tambarin shi a hijabi ba su san cewa madan madamfari bane makaryaci ne wanda shedanu suke taimakon shi ba lalle ya zama wai yayi tsafi ne ko bai tsafi ba kamar yadda malam yace yayi tsafi ko bai tsafi ba ya karkace ko bai karkace akan wata hanya da zai bi a'a in har ya kama hanyar bidi'a ko bata sai shedanin sai su zo suna ingiza shi suna taimaka mishi da abubuwan da za su kara mishi kwarjini ina fatan jama'a sun gane wannan Allah madaukakin sarki ya kiyaye kamar yadda nace aka ce aski in ya zo gaban goshi ya fi zafi ko to shine wannan littafi sarumul basar bangaren aqida kenan nan an gama karatun bangaren aqida yanzu abin da ya rage duk karatuttukan da za a yi kuma sai ka ji karatuttuka ne masu sanyi likitanci ne wa wannan kanshi na ciwo a je a tofa mishi kulhu wallahu to kai kaga wannan ba matsala ko wannan kanshi na kaza wannan yana majarmajar a ce aljani ne wuf an fitar da shi shikenan khalas ya warke ta ka tafi to wannan likitanci ne to matsalar aƙida ita ce matsala mafi girma shi yasa kaga an tattake gashi yau kasar na ashirin da tara duk bayani ne akan muƙaddimar littafin kawai to shine muke so don waɗannan irin bayanan da muke yi suna sawa ana karyata mu ana cewa mu wai ba mu yadda da karamar waliyai ba a'a ba haka bane wato mu ba mu yadda da damfarar 'yan damfara ba ba mu yadda da tsafin matsafa ba amma karama waliyai duk wanda ya ce babu waliyi wannan mutum ya zama kafiri don qur'ani ya gaya mana maryam mece ce ce na daga cikin karamarta da ta bayyana shine ta haifi ɗa babu uba kowa ya san ba mazinaciya ba ce ba yar iska ba ce ba a taɓa samun mace a duniya ba ba za a sake samun mace irin irinta a duniya wadda ta haifi ɗa babu uba ba kuma ba mazinaciya ba ce to wannan ita ce babbar karamarta karama ta biyu sai ɗan ya zama annabi kuma manzan Allah to duk mutumin da ya ce babu karama waliyai sai a ce to abin da ya faru ga Maryam menene mutumin da ya ce babu waliyi sai a ce Maryamu mecece ashabul kahfi da ƙur'ani ya bamu mu labarinsu, waliyai ne abin da ya faru gare su suka yi bacci na shekara ɗari uku da wani abu kai ka taɓa baccin kwana goma ba sai dai likita ya haɗa maka waya ba ana zuba maka ruwa ta hanci in ba haka ba tuni za ka wuce ke mun fahimci wannan da kyau ashe wannan yana nuna ƙur'ani ya tabbata akwai waliyai akwai kuma karamar waliyai jama'a mun gane wannan da kyau to amma akwai madamfara akwai 'yan sojan gona akwai 'yan 419 to ne muke so ka ji daga cikin aƙidar mu al aqidatu tahawiyya shi yasa mu ɗauko maka tun daga ɗumi-ɗumi? su wane ne waliyan farko a wannan al'ummar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waliyan farko a wannan al'umma su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama babban waliyi a cikin su shine sayyidina abubakar shine Allah ya taka da shi har ya kai shi matsayin siddiqiyya matsayin siddiƙiya ya fi ƙarfin matsayin walittaka to abubakar ga umumi kamar soja ne da general da major general da wane ne duk menene soja ne to abubakar wali ne don duk waɗannan sahabbai waliyai ne to amma a cikinsu shi sai ya samu babban mukami na siddiƙiya haka yashi to shi ne za ka ji menene malamai suka ce tukuna don ka san mu muna son waliyai sai malam ya ce wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama muna kaunar su wala nufritu fi hubbi ahadin minhum kuma ba ma ƙetarewa game da soyayyar ɗaya daga cikin su ma'ana mu ba ma ainihin nuna musu soyayya ta ƙetare matsayinsu kamar yadda 'yan shi'a suke wa aliyu ƙaunar da ta ƙetare matsayin ƙaunar da ta kamata a yi wa aliyu sannan wala na tabarra'u min ahadin minhum mu kuma ba ma baran baran mu da wani sahabi kamar yadda yan shi'a suka yi baran baran su da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce mafi yawancin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun zama kafirai sun yi ridda suka ce sai mutum biyar har shi ne kashi a cikin littafin shi rijalul kashi yace sakamakon haka duk giya in aka sha a musulunci alhaki na kan abubakar da umar duk inda aka yi zina a musulunci alhakin yana kan abubakar da umar duk inda aka yi kisan kai alhaki na kan abubakar da umar ya ce don haka muna tsine musu albarka muna neman duk jama'a a taron dangi a tsine musu albarka wannan magana kashi ya faɗe ta yau kamar shekara dubu ɗaya da suka wuce a cikin littafin shirjalul kashi da humaini ya zo shi kuma sai ya shahara magana ya sa aka rubuta ta zama wasiya daga cikin ainihin zantuttukan da suka yi taro da manyan malamai na shi'a akan duk inda yan shi'a suke su azazzala wuta su matsa akan zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wasiyar na fitowa zazzaki da yake zindiki ne arne ne a wannan shekarar sai wa ainihin sahabin manzon Allah ainihin Mughiratu dan Shu'ba kazafi yace an kama Mughiratu yana zina na Aisha mazinaciya ce sa'annan Abu Huraira makaryaci ne ana bashi sadaka kanzan tuwo ne wa Annabi kariya a wannan shekarar da wannan wasiya ta Khomeini ta fito dangane da Khomeini ya sa hannu akan su ci gaba da duk inda yan Shi'a suke a zagi ainihin sahabban manzon Allah saboda waccan magana da kashi ya faɗi tun fiye da shekara dubu ɗaya cewa suna tsine Abubakar da Umar suna kuma neman duk jama'a su tsine musu albarka suka ce kuma ba mu ba su mun yi baran-baran da su shine malam ce mu kan aqidan mu ba ma baran-baran da wani sahabi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa nubghidu man yubghiduhum duk wanda ke kin sahabbai muna kin su kun ji jama'a shi yasa ba ma kaunar su zazzaki ba dan muna kanawa suna zage zage ba ba haka abin yake ba kabilanci bane ba dan muna yan sabon gari suna yan cikin Zaria City ba dan me dan suna kin su habban manzon Allah dan haka ba ma kaunar su muna furuci da wannan ba yadda ka san annabi da kafiri haka muke tsakanin mu da su ba mu kaunar su ko tsala zarratin wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum waɗanda ba da alheri suke faɗin habban manzon Allah ba zauna ka kawo kasad wanda zazzake zauna ya faɗi sahabban manzon Allah da alheri muna neman ka da haka ka san mun neme ku da wani kasar kun kasa kawowa shine mun ce ku kawo kasar guda ɗaya ana jan baki zazzaki na tafsiri duk malaman Najeriya har yan acaɓa daga cikin su akwai kasusuwan su suna tafsiri ya tara kwana yana tafsiri yana karaji me dai yake tafsiri to zazzaki aka ce kawo ana jan baki a fasa ba tare da jin tsoro ba dan shi'a duk baki ɗaya suka kasa dan shi kanshi ayar alqur'ani bai iya janta daidai je ka samu kasusuwan shi da malam Muhammad Mansur ibn Ibrahim na Sokoto ya har hada ya sa mishi tatsuniyar gadar qum ka ji wai babban da ake cewa shine babban malami shine yafi tsoron Allah shine yafi kaza ka ji ayar alqur'ani ce yake kasa ja wai me yasa babu wasali karatu kaza zai iya karanta wai me yasa ba wasali babu wasali kamar mota ce a ce babu birki babu kuloci babu komai a ce kuma za a yi tafiya a inji za ka gangara ba burki ma'ana mutumin duk da ba zai iya karatu ba wasali ba wannan mutumin ba shi da alheri ba shi da rabo a cikin malanta gaba ɗaya don mafi yawancin littafin musulunci ba a yi musu wasali kai duk littafin ma da kaga an wasalce shi daga baya ne aka yi mishi wasali daga baya ne don har alqur'ani sahabbai ba su rubuta shi da wasali ba daga baya ne aka zo aka yi wannan wasali shi yasa kuma abin mamaki sai na na daga cikin manyan malaman da suka karfafa akan sai an yi hau amma kuma ga su suna cewa suna san shi kuma ba su iya hau ba idza anta la tadri bimadha yarfa'u al-musanna wa bimadha tunsab wa bimadha tudam wa bimadha tuf'al kaza wallahi la khaira fika fil ilmi babu alheri tare da kai a ce suna na mutum biyu baka san yadda za a yi mishi nasu ba ja'a waladani ko ja'a waladaini darabtu waladaini ko darabtu waladani marartu bi waladaini ko marartu bi waladaini ja'a almuslimuna ko almuslimina baka san yadda za a yi wannan ba a zo a rubuta Muhammadu Rasulullah a ce kai larabinta baka iya ba babu alheri tare da kai gaba ɗaya kuma ba ka ba malanta sai dai ka tsaya kai ƙarya shi yasa in dai jawabi ne a ce a buɗe yana ja yana karanta babu wannan amma lacca kam to ko nehu sai haka akwai wanda ya kai nehu lacca ne e kwanan nan ma ba sun yi lacca wajen shekara hamsin tunanin shekara hamsin ba to su ma akwai lacca an dai lacca ce yau malam zai lacca amma ana son a zauna ana karanta wa malam ana jan baki malam na tafsiri da kan kanshi yake tafsirin ko ya rike tafsirin wani malami ko kuma ana jan hadisi ko fikihu malam yana karantawa babu wannan to wai amma da haka za a kafa wa mutane gwamnatin musulunci saboda an mai da musulunci sakarci mutum ya zo ya ce zai kafa muku gwamnati wadda za ta kula da tattali amma aka ce mishi ala gafarta malam ko kuma ranka ya daɗe to abin da muke so muna son ka rinka karantar da mu ilimi akan economics sai ce me economics kuma